الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da goma sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu eh 12 ga watan ramadan shekara ta dubu da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta biyar wata na biyar shekara ta dubu biyu da ashirin bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mumun mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da tara yau kuma in allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta ɗari da casa'in a cikin wannan sura mai tarin albarka سوره ال عمران فدين الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد كافين فسر وانا آيوي وانا مجلسي نتفسير القرآن من جرمى yana addu'a ga mahaifin ɗan uwa alhaji aliyu abubakar bisa ga halin da ya tsinci kansa ciki na rashin lafiya muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba shi lafiya Allah subhanahu ta'ala ya tashi kafaɗunsa ya sa kafara ne kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba wa dukkanin marasa lafiyan mu lafiya wa marbal wa motar مرضانا allah المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين wa شهدوا لك بالوحدانية risala wa وماتوا ala zalik. Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard tabbas a cikin halittar sammai wal ardi da ƙasa waqtilafil layli da sassabawa na dare wannan hari da yini la ayatin akwai alamomi li ulil albab ga ma'abota hankali allazina yazkuruna Allah sune waɗanda suke ambatan Allah qiyaman alhalin suna tsaye wa qu'udan ko suna zaune wa ala junubihim ko kuma suna kishin gide a bangaro a ya su wa fi khalqis samawati wal ard kuma sun kasance suna tafakkuri cikin halittar sammai da ƙasa rabbana ya mahalicinmu ma halatta haza batilan tabbas baka halicci wannan dan wasa ba subhanaka sarki ya tabbata a gare ka faƙina azabar nar don haka ka kare mu ga barin azabar wuta rabbana ya mahalicinmu innaka man tudkhilin nar tabbas kai wanda ka shigar da shi wuta zai akhzaytahu tabbas wato ka ƙasƙantar da shi wa zalimi na min ansar kuma da ɗai azzalimai ba su da mataimaka rabbana ya ubangijinmu sami sami'na munadiyan tabbas mu dinnan mun ji wani mai kira yunadi yana kira lil imani zuwa ga imani an aminu bi rabbikum akan cewa ku yi imani da mahalicinku fa amanna mu din mun yi imani rabbana ya mahalicinmu faghfir lana dhunubana daka ka gafarta mana zunuban mu wa kaffira anna sayyi'atina kuma ka kankare mana munanan ayyukanmu wata waffana ma'al abrar kuma ka sada mu da bayinka na gari rabbana ya mahalicinmu wa atina kuma ka ba mu ma wa'attana ala irin abin da kai mana alkawari a kan harshen manzanninka wala tukuzina kada ka kaskantar da mu yau malƙiyama a yinin gobe alƙiyama, in na ka tabbas kai la tukhliful mi'ad baka saba alkawari wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da ita ne yana jan hankalin masu hankali yi la'akari da wasu abubuwa waɗanda shi kaɗai ya halicce su kuma shi kaɗai yake da iko a kansu kuma shi yake da gudanar da su wanda hakan zai ba wa ɗan adam ya ƙini da imani cewa akwai samuwar ubangiji mai girma ɗaukaka zai ba shi damar imani da ubangiji mai girma ɗaukaka amma babu wanda yake la'akari da waɗannan abubuwa sai waɗanda suka zamanto masu hankali da zurfin tunani Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard tabbas a cikin halittar samai, akan ce as-samawat akan ce al-ard lafazin as-samawat din yazo da siga ta jam'i al-ard din kuma yazo da siga ta tafridi malamai suka ce as-samawat din yana zuwa da siga ta jam'i ne ba dan komai ba saboda saman ba guda ɗaya bace ba sama ce ɗoriya a kan ɗoriya har zuwa sama guda bakwai shi yasa akan kira ta da suna a samawat kuma kafin ma ka je zuwa ga waɗancan sammai da suka wato ainihin gino a sama guda bakwai to a ƙasan su ma akwai inda ake kira da suna a samau wadda Allah ta'ala yake ta maimaitawa a cikin alkur'ani as-sama'ud dunya wa zayyana as duniya dunya bi masabiha waj'alnaha rujuman lishayatin sama'ud dunya ita ce wannan falan saman da muke gani sky tayi bulu a saman mu wannan ita kira da suna sama'ud dunya to a samanta kuma akwai sama'ud sama wato saman sama ita wannan saman saman ita ce wadda take rubi wata kan wata wata kan wata har guda bakwai to shi sa Allah ta'ala idan ya tashi an ambatanta sai ya ce mata as-samawat wato sammai guda bakwai kenan haka kuma al-ard galibi zaka ga yana zuwa da siga ta tafridi wato siga ta shi shi kadai ne al'ardu ɗin ita kadai ce to amma zaka ga Allah subhanahu ta'ala yana kawo ta da alif da lam wanda alif da lam ɗin nan malamai suka ce istigaraƙiya ce ita ma ƙasan ba guda ɗaya bace ba ƙasa ce guda bakwai wa min al'ardi misla hunna Allah ta'ala ce haka ƙasa take kwatankwacin yadda sama take guda bakwai saboda haka sai Allah ta'ala ya kawo alif da lam a cikin al'ardu din istighraqiyya allati tastaghraqat jami' al ard wacce take nuni da ta haɗe dukkanin wasu nau'uka na ƙasa guda bakwai da ubangiji ta'ala ya halitta to shine Allah subhanahu wata'ala yace to ku kalli halittar da take cikin samai guda bakwai ta yanda suke da fadi da yanda suke suka ɗaukaka akan dan adam Allah subhanahu wata'ala ya gina saman bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wani al'amudi da kuke ganin ta wasu daga cikin malamai suka ce a cikin saman akwai filoli da ginshikai da suke rike da saman amma ku ne mutane Allah ya shafe idan ku ba ku gani daka bi ghairi Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara shi da cewa bi ghairi amadin antum taraunaha wato ba tare da wasu al'amudai da ku kuke iya ganin su ba wannan ya nuna akwai ginshikai din amma hikimar ubangiji mai girma ɗaukaka ta sanya ku ba kwa ganin wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a babu al'amudai ɗin dan a bambance maka tsakanin aikin Allah da na halittar Allah aikin Allah ya bambanta da na halittar Allah halittar ubangiji mai girma ɗaukaka in za su yi aikinsu za su yi rufi sai sun nemi fuloli in babu fuloli ba ginin ba zai iya tsayawa ba amma ubangiji mai girma ɗaukaka inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai saboda haka karfin ikonsa ne yasa zaka daga sama ka kalli gabas ɗinta ka kalli damanta ka kalli hagunta ka kalli gabas ɗinta ka kalli yammanta baka ga wani abu da yake rike da ita ba sannan kuma ku kalli yanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi measurement ɗin sama ɗin ya tsara ta ya ajiye ta babu inda ta zoba babu inda ta rankwafa babu inda ta karkace babu inda ta goce shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ayoyin da ke cikin suratul mulk il basara karrataini yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir ka ƙara maimaita kafin hakan ya ce ka ɗaga kanka ka kalli sama hal tara min futur shin kaga wani abu wanda yake na gyara a sama yanda Allah ya shimfida sama akwai wani abu da zaka ci gyaran sa zaka ga yanda ta shimfidu ta ginu ta kyau babu wani abu da zaka ci gyaran ubangiji ta'ala akai to sannan Allah ta'ala ya ce farji basara ne. ka ƙara mai da kallonka lokaci bayan lokaci domin karrataini a nan wadan ba ana nufin sau biyu ba a'a karratun ba da karra lokaci bayan lokaci in ka ga dama kalli sau dubu sun marji ilaikal basar khasi'an Allah ta'ala ya ce haka ganin ka zai dawo a asare saboda me bai ga wani abu na cin gyaran ubangiji mai girma ɗaukaka ba to haka saman kuma za ka ganta ga ta a shimfiɗe kuma bata yi ƙasa ba tana tsaye ƙyan ba ta rawa don a nuna maka mayun fi kuhunna illar rahman ba wanda yake riƙe da su sai ubangiji mai girma ɗaukaka to baya ga haka ka kalli irin abubuwan da ubangiji mai girma ɗaukaka ya zuba a saman nan ya ƙawata saman nan da su saboda ka samu aminci idan safiya ta yi ka ɗaga kanka za ga ta fara haske ta yi bulu aka jima kuma sai kaga ta yi jaja in rana ta fito ta take kaga ta yi kore daidai da ganin idanka haka in yamma ta yi haka za ka ga ta koma ta fara dishashewa tana dishashewa tana dan baki-baki har dare ya shigo ta yi baki to idan ta yi bakin nan nan ma ba za a bakka da ita kawai dindim a sama ba dan ka ɗaga kai ka kalla sai ka ji tsoro amma sai ubangiji ta'ala sai ya kawata maka ita ya sanya maka wato wata a sama din wanda shi zai zame maka fitila waje alal kamara fihin na nuran waje alal shamsa surhaja Allah ta'ala ya sanya maka wata a sama don ya zame maka fitila da za ka ji daɗin kallon sama ɗin don ka kalle ta duhu ce dindin sai ka ji tsoro amma hasken wata sai sa ka samu nutsuwa sannan kuma baya ga haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya ƙawata maka saman da taurari waɗanda taurarin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ayyukan da suke maka a sama ayyuka ne guda uku aiki na farko don su ƙara wa sama kyau walaƙad zayyana sama'ar duniya bi masabiha Allah ta'ala ya ce tabbas mu ne waɗanda muka ƙawata saman duniya bi masabiha da wato ainihin fitulu sune taurari ta yadda za ka gansu suna walwali wani ka gan shi babba wani ka gan shi ɗan ƙarami wani ka ga bilinkin yake ya harbo ya ɗauke ya harbo ya ɗauke ɗillin ɗillin haka za ka ga yana yi wani tauraron ka gan shi wato a tsaye a waje ɗaya cak lungun da ka shiga yana kanka baya motsawa wani kuma ka gan shi yana rangaji ya kai gauro ya kai mari ya yi dama ya hagu su ake kira da suna as-sayyarat waɗanda suke tabbatattu ba sa motsi su ake kira da suna asfawabit wannan shine amfani na farko da tauraro yake maka amfani na biyu da tauraro yake maka shine don ya nuna maka hanya Allah subhanahu ta'ala ya ce wa alamatu wa bin najmi hum yahtadun sun kasance su larabawa tun a zamanin jahiliya hanyar da suke gane hanyar garinsu alamar da suke gane hanyar garinsu shine ta hanyar taurari in suka yi tafiya suka yi dare suka rasa ina ne hanyar garinsu to akwai tauraron da sun daga kai sun kalle shi sun san wannan hanyar tahama yayi sun san wannan hanyar najran ne sun san wannan hanyar jaziratul arab ne akwai tauraron da da ka daga kai ka kalle shi ka san to wannan gwammaja yan majalisu yayi sai ka kama hanyar gidanku to wabin najmi hum yahtadun din kenan saboda haka ta hanyar waɗannan taurari ɗin suke iya shiryuwa su gane hanya kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗa a ayoyi da dama a cikin alƙur'ani huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq sannan aikin su na uku Allah subhanahu wata'ala ya ce waja'alnaha faja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya su su zamanto wato da su ake jifan shedanu wannan kuma wata kariya ce ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba wa sama da tauraro da saman duniyan nan a buɗe take ta a buɗe take kowa yana zirga-zirga a sama ba su san wata doka a sama ba wannan tun bayan shuɗewar zamanin annabi isa alaihi salatu wasalam har izuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa haka duniya take a buɗe idan ubangiji ta'ala ya yi niyyar zartar da wani abu na hukunci sai ya kira mala'ika jibril sai ya gaya masa cewar na yi niyyar zartar da wani abu na hukunci wane ne zai yi kuɗi a wannan shekarar sai Allah ya gaya mala'ika jibril wane ɗan wane jikan wane zai yi kuɗi in wane ne zai samu mulki wane ɗan wane jikan wane zai samu mulki in wane ne zai samu lafiya haka in rashin lafiya zai samu haka mala'ika jibril alaihi salatu wassalam idan ya ji wannan sako na ubangiji ta'ala sai zo ya gaya wa mala'iku da suke sama ta bakwai haka har izuwa sama ta ɗaya har izuwa sama'ud duniya mala'ikun da suke saman duniya su mala'ikun da suke saman duniya sai su zauna su ta tattaunawa a tsakaninsu ta ma suna hango ka lokacin da kake wuce a ce wancan fashi ne wanda abin arzikin nan zai same shi to suna cikin wannan tattaunawa ɗin suna cikin wannan tattaunawa ɗin su kuma a nan ƙasa akwai bokaye su tana ci sun haɗa kai da aljanu sai aljanu sai su wa junansu dokin wuya sai su hau sama kowane aljani yana da wurin da yake zama a sama fa'anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam Allah ta'ala ya faɗa akan harshen aljanu suka ce mu dinnan da mun kasance a sama kowa akwai majalisar da yake zuwa ya sato zance haka suke hawa sama nan su je su ringa sato zance su jiyo zancen mala'iku abu kaza zai faru gawa ne sai su zo su gaya bokonsu in suka ji zance guda ɗaya sai sun haɗa ta da ƙarya ɗari wanda Allah ta'ala yake cewa yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun za su je su sato zance amma da yawa daga cikin su makaryata ne da yawa daga cikin abinda za su zo su faɗa ƙarya ne idan suka zo suka gaya wa bokayensu su kuma bokaye sai su ta yaɗa wannan zance ɗin haka duniyar ta tsinci kanta a ciki har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to dan kada wahayin Alƙur'ani ya ca kuɗa da maganganu na bokaye sai Allah ya rufe samansa sai kuma ya sa ɓangorin taurari shahaban rasadan ɓangorin taurari waɗanda suke masu tarwatsi na wuta ya zamanto su suke gadin sama ɗin ranar da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a ranar aljanu suka hau sama su je su sato zance kawai sai suka ga al'amura sun canja wannan lamasna sama'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce lokacin da muka dirfafi sama sai muka same ta muli'at harasan shadidan an cika ta da masu gadi masu ƙarfi da ka saba kana shiga gari lafiya lau duk inda ka buka wuce wata rana kawai ka fito da safa zaka tafi wajen harkokinka sai ka ga tun daga kwanan layin ku an ajiye sojoji an ajiye checkpoint iri iri dole zaka tsorata ka tambaya ce wai me yake faruwa yau a garin nan na ga wani sababbin checkpoint da ban sani ba saboda haka suka gansu muli'at harasan shadidan an cika sama da mala'iku masu karfi da suke gadon sama wa shuhuban ga kuma bangorin taurari masu tarwatsatsun wuta waɗanda aka ringa su da su shi sa da suka zo sai suke ta mamaki wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce bamu sani ba wani abu ne na shari ake nufi da waɗanda suke ban ƙasa ko kuma wata shirya ce ubangijinsu mai girma ɗaukaka yake nufi da su haka daga nan shine aljanu sai suka tafi neman labari suka yi ta zagaye duniya suka yi ta zagaye duniya su ji wai me ya faru ne yau aka rufe sama su ji me ya faru haka wasu daga cikinsu suka yi yankin tahama yankin jaziratul arab ƙarƙashin wani jagorancin wani aljani da ake kira da suna zauba'a wato guguwa wadda aka wani aljani mai suna guguwa shi ya jagorance su kwatsam kamar da abdullahi dan mas'ud yake faɗa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya da tafiya daga sahabbansa dare suka yada zango suka kwana da sallar asubahi suka tashi suna sallar asuba annabi sallallahu alaihi sallama ya tsaya yana karanta alqur'ani a cikin sallar asubahi sai kuma ga waɗannan aljanu din sun zo kikibus kawai sai suka ji karatun annabi sallallahu alaihi wasallama annan ne suka tsaya suka yi ta kokawa da junansu wannan yana so ya leƙa ya jiyo zancen Allah wannan yana so ya jiyo kira'ar manzan Allah wannan yana so ya maga annabi sallallahu alaihi wasallama haka suka yi ta turereniya alqur'ani ya ba mu labari kirsi rage masu fado kan annabi sallallahu alaihi wasallama wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada wata qira'al lubada kiris ya rage su faɗo kan annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine fa da suka ji wannan alkur'ani din sai suka yi imani sai suka koma suka zama malaman da'awa wa is sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu lamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa haka dai ya qaumana ajibu da'i allahi fa aminu bihi har zuwa karshen ayoyi kai abun ma bai tsaya anan ba sai da suka gayyaci manjan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya je har duniyar aljanu ya musu lakta sai da yaje musu lakta a duniyar aljanu wata rana Abdullahi dan Mas'ud yake bada labari aka tashi aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallama aka rasa ce har cikin rijiyoyi sai da muka je muka yi ta noma ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba muka zo muka yi ta mamaki to ko dai an yi ki da nafin din annabi sallallahu alaihi wasallama utila wa ustatira an yi ki da nafin din sa ne ko kuma an kashe shi yace haka muka kwana cikin mafi sharrin dare can gefin asuba sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanko ya shigo cikin gari nan ku aka zo aka yi curko curko ana so a ji daga ina me ya faru daga ina ake yama aikin Allah ya budi baki ce da su atani da'iyal jin wato mai gayyata ne ya kamun takardar gayyata daga duniyar aljanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duniyar aljanu ya yi musu tafsirin ayoyin suratul rahman aka gama tafsiri suka yi tambaya ya ba su amsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan yana daga cikin ayyuka da taurari suke yi a sama to haka in ka kalli yanda ubangiji ta'ala yake saukar da albarkatai daga sama dinnan akwai albarkatan da da su ake gina zuciya akwai albarkatan da su ake gina gangar jiki albarkatun da da su ake gina zuciya shine wahayin da Allah yake saukarwa daga sama albarkatun da kuma su ake gina gangar jiki shine ruwan sama da Allah ta'ala yake saukarwa daga shi kuma ya fitar da tsuran da dan adam yake samun abincin da zai ci wal ardi haka idan ka kalli ita kanta ƙasa din nan yanda ubangiji mai girma daukaka ya shimfida ta na farko a shimfida take wannan ni'ima ce Allah ya kaskantar da ƙasa din ta zamanto zalulan gare ku wato kaskantacciya gare ku shi sai ya ce famshu fi manakin hakulu rizqihi ku yawo akan gadon bayanta kuma ku ci daga arzikinta inda Allah ta'ala ya ga dama sai sa kasar ta zamanto a jingini kama wannan bangon na dama ko na hagu ko na gaba ko na baya waye zai iya jin daɗin tafiya a kanta waye zai iya jin daɗin noma a kanta amma ni'ima ce ta ubangiji ta'ala ya sa ya shimfiɗa muku ƙasa inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-arda firashan Shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ɗin nan ta zamanto a shimfiɗe sannan yadda take a shimfiɗa ɗin nan Allah ta'ala sai ta iri-iri wa fil ardi qita'un mutajawiratun Allah ta'ala ya ce a cikin ƙasa yankoki ne iri-iri waɗanda suke makotaka da juna wata ƙasa ka ganta jazir wata ƙasa ka ganta fariƙal wata ƙasa ka ganta yashi ne na sahara wani wajen mai ni'ima da sanyi da kayan lambu wata kasar kuma ka ganta a ƙeƙashe wani wajen ɓangaren ruwa ne wani wajen ɓangaren dutse ne wani wajen ɓangaren tsandauri ne haka Allah ya ga dama yayi wannan ƙasa ɗin haka kuma yanayinta yake canjawa wani lokacin ka ganta ta mutu ta bushe saboda babu ruwa amma ranar da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ga dama ya saukar mata da ruwa sai ka ga ta tashi ta yi rai ta yi kyau ta yi kumbura ta ɗauki kayan abinci ta fashe ta fitar da kayan abinci din wani wajen ka ganta ta yi kore shar wani wajen ta yi bulu fatau haka za ka ganta ta yi ado matafi a ban ƙasa yana ganinta yana jin daɗi hatta iza aka zatil ardu zuhurufaha wa zayyanat na zanna ahluha annahum qadiruna alaiha har izuwa lokacin da ƙasa za ta ɗauki adanta ta caɓa ado haka za ka ganta ta yi lif lif ta yi sanyi ta yi kyau Allah ya ce ka kalli wannan shi ne wal'ar a gaba ya ce wakti lafin laili wannan ha da inda Allah subhanahu wata'ala yake cancanja dare da yini haka za ka ga wani lokacin daren ya shiga cikin yinin wani lokacin yinin ya shiga cikin daren yulijin lailafin nahari wa yulijin nahara harafin lai Allah ta'ala shi ne wanda yake shigar da dare a cikin yini kuma yake shigar da yini a cikin dare haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana cewa ba za ka iya gane yanda yini yake zare jikinsa ya ware dare ya shigo ba haka ba za ka fahimci lokacin da dare yake zare jikinsa yini ya shigo ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya tsulubuhu hafisan kowanne yana neman junansu da gaggawa nan da nan sai ka ga rana ta faɗi ka neman yini ka rasa nan da nan sai ka ga dare ya tafi rana ta fito safiya ta fito ka nemi dare ka rasa ya tsulubu hafisan din kenan ina neman sa da gaggawa to haka in ka kalli wannan ikhtilaf din haka ga ikhtilaful awqat Yadda lokacin sai yake canjawa wani lokacin sai ka ga daren ya fi tsaho yinin ya yi karanci kamar a lokacin sanyi dare ya fi tsaho shi yasa masu ƙoƙari masu dabara a irin wannan lokacin suke tashi su bauta wa ubangiji mai girma ɗaukaka wani lokacin kuma sai ka ga yinin ya fi tsaho kamar lokacin zafi nan da an sha ruwa sai ga goma ta yi sai ga sha biyu ta yi kafin ka an kara sai ka ji ana kiran assalatu saboda daren ba shi da tsaho yinin ya fi tsaho ma da zarar an ce maka an yi asalatu karfe biyar da minti biyar da minti goma to daga nan fa ka fara lissafin yini sai ga har karfe shida da minti arba'in har karfe shida da kusan minti hamsin kana ta kokawar yadda za a sha ruwa saboda lokacin yini ya fi tsaho wannan shine ikhtilafin laili wan nahar Allah ta'ala ya ce idan ka haɗa waɗannan abubuwa ɗin la liulil akwai ayoyi ga ma'abota hankali lafazin ayat jam'i ne na kalmar aya ita kuma lafazin aya a cikin yare na alqur'ani malamai suka ce tana zuwa da ma'ana guda uku akan ce aya ana nufin mu'jiza walaqad atayna musa tis'a ayatin bayyinat ai tis'a mu'ujizatin bayyinat wato mu'ujizoji guda tara waɗanda suke bayyana sannan kuma akan ce aya ana nufin al'alama alama da take nuni zuwa ga abu kamar da Allah ya faɗa a suratul baqara wa kana wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkiha inna alamata mulkihi kamar yanda anan yace la ayat ay la alamat sannan kuma akan ce aya ana nufin ayatul makarua aw al matluwa fi kitabillahi azza wajal ayoyin da ake karanta su ayi tilawar su a cikin littafin ubangiji mai girma daukaka war ayoyin alqur'ani kenan inda Allah ta'ala yake cewa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wato littafi ne wanda uhkimat ayatuhu thumma fussilat Allah ta'ala ya sa ayoyin su zamanto ko dai kace masu hikima hikimar da take cikin ayoyin alqur'ani da balagar da take ciki masu girman gaske ne ya gajiyar da kwakwale ba wanda zai ce maka ya gama sanin alkur'ani iya saninsa kowa sai dai ya zo ya tsakura abin da ya ga dama saboda ilimin alkur'ani fadfab ne yana da fadin gaske yau in ka ji kana jin karatun malam wane yana fassara alkur'ani ya ga a duniya ba wanda Allah yawa baiwar alkur'ani kamar sa kana tsallakewa da kaje tsangayar malam wane sai kuma ka ji cewa yanzu aka fara da kaje ta malam wane sai kuma ka ga cewa naka wasa ne ko kuma ya zamanto uhkimat ayatuhu shine yanda Allah ta'ala ya sa ayoyin alqur'ani din su zamanto ayoyi ne na hukunce hukunce ay ayatul ahkam to anan da Allah ta'ala ya ce la ayatin ay la alamat alamomi ne li ulil albab ga ma'abota hankali lafazin al albab jam'i ne na kalmar libbu al-libbu kuma shine tamul aqli wato mutumin da yake da cikakken hankali shi yasa zaka ga yana daga alamun hauka in kana so ka ga mutum garma garma wani sha tara sha takwas haka shine mutumin da baya kallon wata alamar Allah ya ji tsoron Allah baya tafakkuri a cikin halittar sama da ƙasa da yau ka ajiye mutum ka ce masa kawai maka analysis me ya haɓaka imaninsa da shi a cikin halittar sama ce shi ya sani ba kawai shi dai ya tashi ya ganta wata al'ada ce kawai saman nan rufi kawai ƙasa ya tashi ya ganshi kawai shi dai yana yawo a kanta wanda idan ka je cikin suratun ra'adi za ka ga yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya ringa bayanin yadda saman nan take da yadda ƙasan nan take kai hatta irin alamomi da ake sanyawa da junction junction da ake sa a cikin gari sai da ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi bayanin cewa shi ya sa aka tsatsage ƙasa ya zamanto take da lunguna take da wa alamat Allah ta'ala ce mu muka sa alamomi a ban ƙasa ba shi ruwansa da wannan baya tasirantuwa da wannan baya ganin wannan ilimi din baya daukan wannan a matsayin wani abu na izina to shi isa wanda yake tsayawa ya kalli halittar Allah a cikin sammai da Ya yayi imani da ubangiji mai girma daukaka ya ƙara tafakuri akai wannan sai mai cikakken hankali a duk wanda zai tashi kawai irin rayuwar nan yake da kidaka kawai ya tashi da safe ya buga mashin lifan ɗinsa ko ya hau kekensa ko ya tafi a ƙasa ya je kawai ya gama garin rambarsa ya dawo babu wani abu da yake ɗauka izina aka to wannan ka yi dogon tunani a kansa in aka binciki ƙwaƙwalwarsa to za a samu wani ɗan garma-garma ne haka baya da cikakken hankali daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da gaya mana siffofi na waɗannan al'albab ɗin ulul albab waɗanda suke masu cikakken hankali Allah ta'ala ya ce allazi na ya zukuruna Allah ƙiyaman wa ƙudan wa alajinobi yana daga cikin siffarsu su ne waɗanda suka kasance suna yawan ambatan Allah suna ambatan Allah ƙiyaman hal ne wannan alhalin suna tsaye wa ƙudan ko suna zaune wa ala ko suna kishin gide a jambihimul aimani awil aisari in a kishin gide suke a ɓangaren damansu suna ambatan Allah in a kishin gida suke a bangaren agunsu suna ambatan Allah ko da yaushe suna ambatan Allah kuma yawan ambatan Allah babu abin da yake kara zuciya face sai nutsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub sani cewa ta hanyar ambaton ubangiji mai girma dauka zuciya take samun nutsuwa haka zaka ga yanda mutum yake yawan ambatan Allah Allah ya sa wa rayuwarsa nutsuwa ya sa wa zuciyarsa haske ya sa fuskarsa haske ambatan Allah yana ƙara wa ɗan adam kwarjini ta yadda zai zamanto Allah yana ba shi kariya lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi na min amrillah yana samun kariya a wajen mala'iku cikin umarnin ubangiji mai girma ɗaukaka saboda haka shi ne Allah ta'ala a nan wajen yace wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma sun kasance suna tuntuntuni dangane da halittun da ke cikin sammai guda bakwai da kuma kasai ma'ana ko da yaushe idan suka kalli halittar Allah a sama da ƙasa to za ka gansu suna tintintini suna wato ainihin ƙara samun nutsuwa da imani da ubangiji mai girma ɗaukaka saɓanin waɗanda suke ba masu imani ba waɗanda Allah ta'ala ya ba da labarin ayoyin da ke cikin suratu yusuf Allah ta'ala ya ce wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamruna alaiha wa hum anha mu'ridun nawa nawa ne daga cikin alamomi a cikin sammai guda bakwai da ƙasai ya muruna alaiha za ka ga suna zuwa suna wucewa a kan tsohon an hamu oridon amma suna juya musu baya ga alama nan da za ka kalla ka ƙara imani da ubangiji ta ala ka ƙara sakankancewa da samuwar Allah ma ina da magani a gonar yaro bai sanya zai amfani da shi ba wahum an hamu oridon suna juya musu baya Allah ta'ala ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum mushrikun da yawa daga cikin su su imani da Allah face suna cikin mushrikai shi yasa zaka ga waɗanda ba sa tafakkuri ɗin nan duk yadda mutum zai ce maka ya yi imani ya yadda akwai Allah za ka ga alaƙarsa da imanin nan sallah ce yana yin ɗan yin sallolinsa dai haka da waye da shauransa amma in aka zo babin tauhidi da babin girmama Allah cikin ƙanƙanin lokaci sai a sace zuciyarsa cikin ƙanƙanin lokaci sai a sace imaninsa sai a raba shi da Allah gashi yana sallah amma an nuna masa cewar Allah ba zai biya masa bukata direct ba sai ya je ya riko da wani gashi yana sallah an hana shi ya roƙe ubangijinsa mai girma ɗaukaka dole sai ya ji ya kama kafa da wani in tafiya zai yi sai ya ji an duba masa tafiyan nan akwai nasara ko babu nasara in oda ya sai an yi wa odar addu'a kafin a tafi in ma addu'ar ake yi ta bisa billahi da sauki a sai an yi wasu binne binne an bashi wasu dalasumai an bashi wasu guraye da layoyi ya zo haka in odar ta taho haka kullum ana tare yana masa hankali yana ta shirka bai san yana shirka ba Allah ta'ala ka kare mu Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana sufofin su yace allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard duk lokacin da suka yi tafakuri suka ga halittun Allah da ke cikin samai da kasai da waɗannan ayoyi sai ka ji sun buɗu baki sun ce rabbana ma khalaqta hadha batilan ya mahaliccinmu mu tabbas baka halicci wannan dan wasu wa'ana sun yi imani babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi a sama ko a ƙasa face sai yana da manufa babu wani abu na wasa babu wani abu wanda yake ba serious ba ta abin da kaga Allah ya ajiye ko ya zartar ko ya hukunta akwai hikima a ciki lakin fahimahu man fahimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba kuma shi can wautarsa ta shafa Allah subhanahu wata'ala waye wa na fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila duk sanda suka kalli wannan sai su ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka mana anan suna tsarkake Allah ga barin danganta shi da yin wani abu kawai dan wasa ko kuma yin wani abu ba da manufa ba duk abin da suka gani sun san Allah ya shi ne da manufa shi yasa suke cewa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah mun tsarkake ka muna masu tsarkake ka ga barin waɗanda suke ganin cewa kawo da kai su ba da manufa ba duk abin da Allah ya akwai manufa faƙina azaban na dan haka ka kare mu gabarin azabar wuta a gaba suka ce rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nar tabbas kai wanda ka shigar da shi wannan wuta din faqad akhzaytahu tabbas ka kaskantar da shi ya ahmad wa azharta khizihu dukkanin wanda kaga ya shiga cikin wuta to Allah ya bayyana kaskancin a idan al'umma Allah ta'ala ka kare mu babu wulakancin da ya kai dan adam ya aikin da zai zai tsinci kansa a wuta babu tozarcin da ya kai wannan shi yasa zaka ga mummunai a koda yaushe suna roƙon ubangiji ala ya kare su daga barin azabar wuta wallazina yaquluna yaquluna rabbana asrif 'anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama saboda haka su ma waɗannan sun kasance suna addu'a suna cewa subhanaka faƙina azaban nan, tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ka kare mu daga barin azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lizzalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan haka ne ko rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lizzalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan ya ubangiji mu tabbas mu dinnan mun ji wani mai kira malamai suka ce mai kira a nan wajen shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka sun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kira an aminu bi rabbikum yunadi lil iman yana kira akan imani ma'ana yunadi ilal iman yana kiran mutane akan su imani da ubangiji mai girma daukaka an aminu bi rabbikum ay aminu bi rabbikum yana kira yana shela yana ga mutane cewa ku zo ku yi imani da ubangijinku mai girma daukaka fa amanna haka mun amsa masa mun amsa kiransa mun bi shi mun yi da'a mun yi imani irin yanda hawariya mutanen annabi isa alaihi salatu wasalam suke faɗa cewa ya ubangijinmu mai girma daukaka mun amsa kiranka faktubna ma'a shahidi ka rubuta mu cikin waɗanda suke masu shaidawa sun yi imani da ubangiji mai girma ɗaukaka shine Allah ta'ala ce rabbana faghfir lana zunubana da haka sai suke cewa ya mahalicin mu faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu a nan wajen akwai fiqhu du'a akwai fiqhu na roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka akwai abubuwan da idan ka riƙe su Allah subhanahu wata'ala haka yake so ka roƙe shi da su sannan kuma Allah yana gaggawar amsa addu'ar wanda ya riƙe waɗannan abubuwa alamatul istijaba ne alamomi ne na amsa addu'ar bawa abu na farko shine in kana so addu'ar ka ta amsu kamar yankan wuka to mataki uku ya kamata ka bi lokacin da za ka yi addu'a mataki na farko shine girmama ubangiji mai girma ɗaukaka da yi masa kirari mataki na biyu shine tawassuli da ayyukanka na gari sannan mataki na uku shi ka roƙe ubangiji mai girma da waka wannan shine fiqhun abinda ayoyin suratul fatiha suka karanta mana kuma wannan shine abinda ake kira da suna sirrul fatiha wanda zaka je makabarta ka ji ana sirrul fatiha din nan to zai kai ta mamaki an ce sirrul fatiha kuma mutane sun daga murya suna ta karatu sai ku ce jaharul fatiha eh, ko an daga murya a ta karatu sirrul fatiha kuma an ɗaga murya ana ta karatu ku karantar da mutane hakikanin sirrul fatiha ɗin. sirrul fatiha shine na farko su girmama Allah na biyu su yi tawassuli da ayyukansu na gari na uku su yi addu'a haka in ka ɗauki suratul fatiha haka zaka datsa ta waɗannan kaso guda uku girmama Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin waɗannan dukkaninsu kirari ne da girmama ubangiji mai girma ɗaukaka duk kuma manufar yin haka dan a roƙi Allah in kana so Allah ya amsa addu'a ka da gangawa to kai masa bambadanci Allah yana son zuga, yana son bambadanci saboda haka ka zo ka zuga shi alhamdulillahi rabbil alamin shi sa hadisin Abu Hurairah yake cewa hamadani abdi arrahmanir rahim asna alayya abdi malik yawmiddin to daga nan kuma sai ka faɗi matsayinka wannan matsayin kai ka san in gaskiya kake ka sani baka isa kai wa Allah ƙarya ba in ƙarya ma kake ka sani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi sa Allah zai ce hada baini wa baina abdi duk wanda yake bauta wa Allah shi shi kadai ya sani duk wanda yake neman taimakon Allah shi shi kadai ya sani to daga nan sai addu'a ta biyo baya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin haka a waɗannan ayoyi za mu ga waɗannan matakai guda uku Allah ya ba mu labari mummunai suke bi wajen roƙonsa subhanaka faqina azaban nan kaga faɗin subhanaka wannan tsarkake Allah ne da yi wa Allah kirari sannan daga gaba sai suka ringa faɗar ayyukan Allah suna masu ƙasƙantar da kai da kuka da nuna cewa Allah shi kadai ne mai subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma zalimin min anfa waɗannan duk girmama ubangiji mai girma daukaka ne daga nan suka ci gaba da rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani yana ce mana mai imani da ubangijinku mai girma daukaka fa amanna to kaga yanzu an zo martaba an zo makami na iyaka na abu da iyaka na sa'in fa'aman na ɗin kenan haka mun yi imani da kai ya ubangiji mai girma ɗauka to ganan sai addu'a ta biyo baya rabbana faghfir lana zunubana ya ubangijinmu ya mahalicinmu to ka gafarta mana zunubanmu shi yasa mu ga suna gama wannan addu'ar take Allah ta'ala yake fastajaba lahum bai ma kawo wawul atsafe ba Don kada ka ɗauka an ɗau tsawon lokaci kawai sai ce fasta ja balahu suna gamawa ki Allah ya amsa musu saboda sun cika sharuɗan addu'a sun yi wa Allah kirari sun faɗi ayyukansu kuma sun yi tawassuli da ayyukansu kuma sun gamsu da wannan aikin da suke yi sannan sai suka roƙi Allah rabbana faghfir lana dhunubana ya mahalicin mu ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana munanan ayyukanmu watawafana ma'al ko dai ya zamanto wa ma'al ka kashe mu tare da bayan Allah na gari ma'ana duk lokacin da muka tashi mutuwa ka ɗauki ranmu muna bayan Allah na gari irin yadda ka ɗauki ran bayan Allah na gari ko kuma ya zamanto wa tawaffana ma'al abrar ai alhikina bis salihi ya Allah ka sada mu da mutane na gari waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗar matsayinsu a yin da ke cikin suratul nisa ula'ika ma'allazi mai Allah wa rasula fa ula'ika ma'allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa zalika al min Allah waɗannan sune ne abrar ɗin. rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika ya mahalicin mu ka bamu irin abin da yi mana alƙawari ala rusulika wasu daga cikin malamai suka ce ala rusulika nan wajen abin da yake nufi alal imani bi rusulik irin alkawarin da kai wa waɗanda suka yi imani da manzanninka duk wanda ya yi imani da manzanninka ka masa alkawarin zaka bashi aljanna to ya lamuna roƙon ka bamu aljanna ka masa alkawarin zaka bashi hayatan ba rayuwa mai kyau a duniya ya Allah ka bamu kyakkyawar rayuwa a duniya wasu kuma daga cikin malamai suka ce ala rusulika ai ala alsinati rusulika Allah ka yi ba mu irin abin da ka yi mana alkawari a kan harshen manzanninka mana manzanninka sun zo sun gaya mana cewar in muka yi imani za ka ba mu aljanna za ka ba mu kyakkyawar rayuwa za ka ba mu ni'ima a duniya za ka ba mu ni'ima a lahira da ka ya ubangiji ta'ala muna roƙonka ka amsa mana wannan wala tukhzina yawmal qiyama ya ubangiji ta'ala kada ka tozarta mu a yinin tashin alkiyama In la tukhul fil mi'ad tabbas kai ba ka saba alkawari hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal <coughs> allah ya ji kansa da rahma daga ruwayar ah, maimuna daga ruwayar abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa bitto inda khalati maimuna wata rana na je kwana gidan yar uwar mahaifiyata ita ce maimuna bintul al-hilaliya ummul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lokacin da ya je kwana gidanta a ranar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana gida yace akan ido na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo ya kwanta can da dare ya tsala aka kusa shiga sulusul akhir sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi ya kuma tashi iyalansa ni ma ya tashe ni da annabi ya tashi abu na farko da ya fara yi shine sai ya ɗauki aswaki sai ya goge bakinsa sallallahu alaihi wasallama wadaka wannan ita ce sunnar manzon Allah ina kake ahlus sunna kada a ringa ganin bakinka daga daga da goro a'a ahlus sunna ko da yaushe yana cikin tsarsa ta ce bakinsa kayi buroshi kai aswaki kowanne yana da matsayinsa saboda haka annabi yayi aswaki da yayi aswaki sai ya fito tsakar gidan gidan ya daga kai ya kalli sama in ji Abdullahi dan Abbas ya kalli sama ga taurari nan sun ciro a sama ga wata nan ga sama ta yi shar ya ƙura mata ido tsawon lokaci shi ma wannan ibada ne ka tashi cikin dare ka yi asuwaki ka fito ka kalli sama ka ƙura mata ido wannan ibada ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gama ƙura wa ido sama wannan ido din kawai sai abdullahi abbas ya ce sai na je yana karanta wannan aya inna fi khalqis samawati والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هر إزواء قرشان وطنن أدعوه إذن يتي ديقما وطنن أدعوه إذن سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيجي الولا وترواية تنون سيدي ya alwalar ya aswaki wata ruwaya kuma ta nuna tun tashinsa na farko ya aswaki din nabi sallallahu alaihi wasallama da ya aswaki sai zo ya sallah raka'a 11 lokacin da ya raka a goma sha ɗaya yana idarwa sai na bilal ibn abi rabah ya yi kiran sallah da ya yi kiran sallah sai annar sallallahu alaihi salama ya tashi ya yi sallah raka'a biyu raka yi alfajir sannan sai ya fito wajen mutane sai ya musu wato ainihin sallar asubahi wannan yake nuna mana cewar tafakkuri cikin halittar sama da ƙasa ibada ne shi sa wani hadisi a sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta wannan ayar da ke cikin suratu ali imran ka karanta ta ko tilawa kake ko kira'a kake ko a mota kaji ana karanta ta inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi baka tsaya kayi tunani ka tuno kanka wani abu da zai haɓaka maka imani a cikin halittar sama da ƙasa ba maza Allah ya ce to kai mai sabo ne kai mai sabo ne haka dole ne ka ringa yin tafakkuri gashi mun ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yanda ya tashi ya tsaya ya kalli sama ya yi tafakkuri sannan ya karanta wannan aya alamu cewa ya samu nutsuwa da sa mai girma ɗaukaka ya samu nutsuwa cikin abinda ubangijinsa mai girma ɗaukaka ya yi masa aya ta gaba Allah ya ce ne فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب an nuna min cewa lokaci ya riga yayi za ka sai mu dakata a nan wajen sai gobe insha Allah abin da muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ya ɗauki minti talatin da hudu wannan gana da na biyu ko ba shi ya shi Thank you. aiki kan wannan hadisin na kwanne na Allah Abbas eh, ne na ta fauke ne wanda zuwa to ya za a yi abin da ya kwanta ba shi ke nuna ba ai a ka'idar malama a rikin shi sahabi ba a masa nan ba shi ke ɗan tsawon yaro ne ko babba ne ko ya yi ko ba girma ba eh. da wannan hukunci din ba ga abu bukhari nan ba eh. eh, amur ibn wasila al-laifi wanda shi ne karshen sahabin da ya rabar cikin sahabin sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzala ya je fatu makka shekara ta uku shekara ta uku zuwa hudu amma ya bani labari ya ce na da lokacin da nasu lalai alaihi ya shigo maka ina kan kafadar mahaifiyata ta dago ne ina ganin sa wa ala alnifa al ke ya shigo da bulan kwano a kan ta sannan su da suka kasa ganewa a ta irin sabu jambar da suke ta wannan abubuwa na hauka da shirme garin kokarin nuna duniya su masu ilimi ne masu cike ne masu baɗi ne rushe musuluncin suke suna sukar annabi da salama wasallam su abubuwa na musulunci ba a kiyasan su da abubuwa na yan tasha ko da yanzu misali da muke cikin wannan yanayin na halin annoba haka ji mutane suna a tun da an buɗe kasuwa ya kamata a buɗe masallatai a yi kaza a yi kaza kasuwa daban masallaci daban masallaci yana da dokokinsa yana da sharuɗansa yana da ƙa'idojinsa, sannan kuma masallaci yana da rangwamansa yana da sauƙinsa in har musulunci ya ce ga yadda yake so masallaci ya kasance lokacin wata illa to kada kai kiyasi da cewa an buɗe kasuwa ana cinkoso ana waye yanzu kana kiyasi ne da maganganu na yan kan hanya hmm? mazala sallallahu alaihi ai ya san da kasuwa amma yace idan aka yi ruwan sama ku zauna kada ku fito sallar jami'i amma yace in aka yi ruwan sama ka ku je kasuwa har ba a kiyasin su tare kowanne kullum fi falakin yasbahu